na yanzu a ki. Gara! Da takalma na da komai? Kin ga ko? Lokacin da kika shanya ba kin da kike bar shanya ba? Hmm. To shi ne sai ta faɗo min da na zo wucewa. Rigar ko? Hmm. Ita shiga da kanta. Da ɗan kanin, duk sai suka shiga. To zanen kuma ya aka yi? Ɗafe Da. Kin ga ana magana ba tsoro ma. Ta ta ma wani da mu. Yare shi ne ta shigo ɗan kunnan shi. Insha Allah. Shiru billahi lazi sarara za a yi kyau.